وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, yan uwana ga yau ma Allah ya sa ta kaddar haduwar mu a wannan yammaci na Lahadi ashirin da biyu ga wata almuharram wata na ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da sha takwas ga watan ɗaya miladiya tara. mu haɗa a wannan masallaci namu mai albarka domin ci gaba da wannan darasi na littafin sharhu kashfi shubuhat wato sharhi ne wanda al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn isaimin alaihi rahmatullahi yayi wani asalin littafin kashfi shubuhat littafi ne wanda shekul islam al-mujaddid muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi alai ya za mu tashi inda mala yake cewa wa kazalika hadithul akharu haka ma yake ɗaya hadisin wa amsaluhu da kuma wato ma'ana irinsa ma'anahu ma zakarnahu ma'anar wannan hadisi shine abin da muka ambata anna man azhara tauhida wal islama duk wanda ya bayyana musulunci ya bayyana tauhidi wajabal kaffa anhu wajibi ne wato ma'ana a kame gabarin zub da jininsa ko ribace dukiyarsa ko ce ganimance dukiyarsa إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك har wato ma'ana ya bayyana dangane da shi abin da zai warware wannan kalmar shahada ba ka da dalili nan take mutum ya yi kalmar shahada ka ce ba a kan daidai yake ba sai ka kyale shi har ya faɗi wata magana ko ya wani aiki da ya warware ta wa dalilu ala haza dalili akan wannan magana anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ataqtulahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illa Allah yanzu ka kashe shi wa qala sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya Kulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah huwa alladhi qala fil khawarij haka manzon Allah ya faɗa dangane da khawarijawa ayyuma laqitumuhum faq faktuluhum kowane ne daga cikinku ya gamu da wanda yake kan aƙida ta khawarij manzo Allah ya ce ku kashe su in adraktuhum la'aqtulannahum qatla adin ya ce wallahi da zan gamu da su da zan riski kawarijawa zan kashe su irin yadda Allah ya ragargaza wato adawa مع min من أكثر الناس من أكثر الناس عبادة إن دي إبادة كواري su ne mafi ibada. in suna sallah sai ka raina sallarka in su duk wani bangare na ibada idan suna yi sai kaga kai baka komai amma ga abin da manzon Allah ya faɗa a kansu wata alilan su suka fi kowa hailala wa tasbihan su suka fi kowa tasbihi حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم har sahabai suka raina kansu yayin da suke cikin kawarij irin yadda suke kamkam da ibada wahum tu'allamuna al-ilma min as-sahaba kuma ku sani kawarijawa dinnan sun koyi ilimi daga sahabban manzon Allah falam tanfa'uhum la illallah amma faɗinsu da la ilaha illallah bai amfane su ba wala kasratul ibada yawan ibada su bai yi musu amfani ba wala da'a'ul islam wannan da'awa da suke cewa su musulmi ne bai amfane su ba lamma zahara minhum mukhalafatu shari'a yayin da saba wa shari'a ta bayyana a gare su cewa suna saba wa koyarwan manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم ما لا ينسى لمبا قوله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله يريد بالحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس إله فبين رحمه الله تعالى محمد ابن عبد الوهاب الله يمس رحمه ya bayyana cewa anna ma'anar hadisa ma'anar wannan hadisi anna man azhara al-islam wanda ya bayyana musulunci a fili wajabal kaffa anhu tilas ne a kyale shi hatta yubayyana amruhu hatta ya amruhu har daga baya al'amarinsa ya bayyana shin wannan kalmar shahada da ya yi hazuci take kuma gabansa sun aikata ko ku a'a liqaulihi ta'ala ya ayu ladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya ku muminai yayin da kuka tafi jihadi wato ma'ana kuna fagen fama fagen jihadi domin yaƙar wato ma'ana abokan gaba to ku yi bincike kar ku yi gaggawar afkawa mutane har sai sun bayyana cewa wa'annan mutane ba musulmi ba ne shi yasa kamar yadda ya tabbata a sunna ana fagen fama sai manzo Allah yake cewa gobe zan ba da wannan tuta ta kwamanda ga wanda yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suna son sa rawil hadisi ya ce fa nasu ya dukuna ai ya gaskiya bambancin mu da sahabbai yayi nisa wallahi ba zai misaltu ba kwana akai bacci ba mu ko sai dai kudi aka ce za a bayar a ce za a baka tuta kai ne a gaba in kisa kai za a fara kashewa kai ne kwamandan. kuma a kwana ana ta cewa labaran ya ce to yanzu wa zai nasara a bashi tuta na aikin kenan aka kwana har asuba ba a yi bacci ba Umar ya ce wallahi ban taɓa son shugabanci ba sai a ran nan lokacin da aka wayi gari aka taru ya ce fata sawartu duk da tsawonsa ya ce sai na rinka ɗage dan manzan Allah ya hango ni sai manzan Allah ya ce aina aliyu min abi talib ina aliyu dan abi talib inda yan shi'a ne aka faɗi wannan hadisin akan abubakar ko umar ko usman sai su ɓoye shi kun ga ahlus sunna mu duk sahabban manzan Allah ɗaya ne a wajen mu sai aka ce wa huwa ainuhu yashtaki tashtaki ai idanunsa ba shi da lafiya sai manzon Allah ya ce yana gida idanunsa ba shi da lafiya manzon Allah ya ce aje a zo da shi aka zo da shi manzon Allah ya masa ruka ya masa addu'a nan take idan ya warke kamar yadda bahaushe yake cewa kamar yankan wuka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da tutan nan ga Aliyu bin Abi Talib bayan Ali bin Abi Talib ya karɓi wannan tuta ya tafi manzo Allah ya ce kar ya waiwayo sai ya tsaya irin yadda kwamandojin soja suka yi da ƙarfi irin na kwamandan soja akan me zan yaƙe su manzo Allah ya ce ka yaƙe su har sai sun zama kamar mu sai dai ya ce ala rislika ya Ali ka dai wato ka zama cikin taka tsantsan fa idza nazala bi sahatihim yayin da wato ka sauka a gefen garin kar ka afka musu da yaƙi har sai ka wato kira su zuwa ga addini in sun amsa shi kenan in ba su amsa ba sannan za ka yaƙe su fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta hanyar ka ya gane musulunci ya fi a baka dukiya komai yawanta a duniya fiye da jajayen kuma shine mafi wadata mafi girman arzikin larabawa a wancan lokaci to kaga kenan wannan hadisi yana nuna idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu to sai da zaka yi karo da wasu hadisan kuma cewa manzon Allah ya afkawa wani gari ba tare da wato ma'ana an kiraye su ba to sai malaman suka ce duk hadisan babu cin karo wa'anda labarin manzon Allah ya je musu ba su yi imani ba wannan ana iya afka musu amma wanda labarin manzon Allah bai je musu ba ba za a afka musu ba sai an kirawo su zuwa ga addini mala ya ce fatabayyanu li'anna al'amra bitabayyuni wato domin al'amari yana buƙatar bincike wato dukkan al'amari dangane da bincike ya hataju ilaihi wato ma'ana yuhtaju ilaihi ana buƙatuwa zuwa gare shi dukkan al'amari wanda yake ɗamfare da sai an yi bincike to ana buƙatuwa zuwa ga binciken idza kunna fi shakkin min zalika musamman yayin da muka kasance muna kokonto to ya kamata a yi bincike amma law kana qawluhu la ilaha illa Allah bi mujarradihi amma fadin sa la ilaha illa Allah kurin ya faɗa ne asiman min al dan ya kare kansa daga kisa fa innahu la hajata ila tabayyun to wannan ba buƙatar bincike ثم استدل المؤلف رحمه الله sannan Muhammad ibn Abdul Wahab ya kafa hujja Allah ya masa rahama lima zahaba ilaihi ga abin da ya tafi zuwa gare shi bi annan ladhi qala li Usama hakika abinda ya sa manzon Allah ya ce wa Usama aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah wa qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله amara الذي أمر بقتال الخوارج بأن الذي قال لأسامة wanda ya ce wa Usama yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah shine manzon Allah kuma shine ya ce an umarce ni in yaƙi mutane shine dai kuma ya umarni ya ce duk inda aka ga kawarij a kashe shi wa qala ayyuma laqitumuhum faqtuluhum duk ina kuka gamu da su ku kashe su wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim an gane ko Ma'anar annal khawarija salluna. tare da khawarijawa suna yin sallah wa yadhkuruna suna zikiri wa yaqra'una al-qur'ana makaranta al-qur'ani ne wa hum qad ta'allamu sahaba kuma tabbas su sun koyi iliminsu daga sahabban manzon Allah radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya ƙara wa sahabban manzon Allah yarda ga baki ɗayansu wa ma'a zalika lam yanfa'uhum zalika shay'an tare da hakan wannan bai amfane su ba li'anna al-imana lam yasil ila qulubihim domin imani bai kai ga zuciyarsu ba iyakarsa bakinsu kama qala an-nabiyyu sallallahu الله wa وآله wa sallam innahu يجاوز حناجرهم واتو wato karatun alkur'anin da komai baya wuce wato ma'ana kashin wannan wasu ce wasu kuma suna fassara shi da makogaro ba ma na bai dai kai zuci ba an gane ko wato ma'ana duk wannan karatun alkur'ani da sauransu da suke imaninsu bai kai zuci ba mala ce wa kazalika ma zakarnahu min qitalil yahud yace haka abin yake dangane da abun da muka ambata na yaƙar yahudawa wa qitalis sahabatu bani hanifata da yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yaƙi bani hanifa أراد النبي وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن haka manzon Allah ya nufi ya kai wa ƙabilar bani mustalik farmaki lamma akhbarahu rajulun yayin da wani mutum ya zo domin haddasa fitina ya baiwa manzon Allah labari annahu annahum mana'u zakata cewa an je a karɓi zakka sun ce su ba za su bada da ba حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا kaga sai Allah ya kira wannan mutum fasiki ya ku waɗanda suka yi imani imani na gaskiya ana wa Allah magana in kun fasikun idan fasiki ya zo muku wato ma'ana da wata magana fata bayyanu ai fata sabbatu ku yi bincike wa kana rajulu kaziban alaihim kuma wannan mutum ƙarya ya musu wa kullu hada يدل على أن المراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث dukkan wa'yannan suna nuni a bisa abinda manzon Allah yake nufi a cikin wa'yannan hadisai allati tajju biha ma zakarnahu wa'anda suka kafa hujja da shi shine abin da muka ambata ya sa lamba wa huwa anna mujarrada qawli la ilaha illa Allah laysa mani'an min al-qatl furta kalmar shahada kurin baya hana a kashe mutum bal yajuzu qitalu man qalaha yana halatta a yaƙi wanda ya kalmar shahada idza wujida sababun yaqtadi qitaluhu idan aka samu wani dalili da yake hukunta a yaƙe shi to wannan za a yaƙe shi walahum shuhubat walahum shubhatun ukhra suna da wata shubahar daban wato su yan bida'a kenan wa huwa ma zakara nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata mana dangane da shafa'atul kubra kamar da al'imamu tahawi rahmatullahi alai a cikin littafinsa al'aqidatu tahawiyya ya ce ceto ceto ya kasu kashi goma sha biyu amma daga cikin sha biyun nan hudu daga cikin manzan Allah shi kaɗai yake banta da su ba wani bawa babu wani halitta daga cikin halittun Allah da ya yi tarayya da shi takwas ne annabawa da manzanni da mala'iku da waliyai da salihan bayi da shahidai da ƙananan yara wanda suka mutu su balaga ba suka yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan ceto amma guda hudu daga ciki shi kaɗai ne yake banta da su zan iya tuna uku daga ciki na farko shine wanda muke magana yanzu a kansa shine shafa'atul kubra babban ceto wanda manzon Allah zai ceci duniya ga baki ɗaya. a wannan rana Allah zai fushin da bai taɓa yi ba kuma ba zai yi irin irinsa bayansa ba na biyu shine upgrading da za a yi wa 'yan aljanna ana ji hudun ma zan iya tuna su wanda aikinsa ya cancanci aljanna ta ɗaya a ɗaga shi zuwa ta biyu ina fata an gane to wannan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai yake banci wannan sannan ceto na uku Shi ne wato ma'ana bayan 'yan aljanna sun cancanci shiga aljanna, to sai manzon Allah ya cece su a kan neman izinin a buɗe aljanna su shiga to na ji da wa'annan guda uku su na iya tunawa to wa'annan guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai ne yake banta da su annan nasa yawmal qiyamati yastaghithuna bi adama hakika mutane za su zo neman ceto wajen annabi adam cewa ya je ya ce wato ma'ana ya roƙa musa Allah ya yi hukunci tsakanin bayi domin Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba mutane suna cikin mummunan bala'i Allah ya tsare mu annabi adam zai ce a'a ni da aka ce kan in ci bishiya na ci ban san me Allah zai ce mu a wannan rana ba duk da Allah ya yafe masa tun daga duniya thumma bi nuhin sannan a zo wajen annabi nuhu a ce bayan an ce annabi adam kai ne farkon halitta kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunsa subhanahu wa ta'ala wanda ya dace da shi sai ya faɗi waccan magana sai a zo wajen annabi nuhu ya ce a'a ni da na addu'a Allah ya hallakar da al'ummata thumma bi ibrahim sannan a zo wajen annabi ibrahim alaihi ya ce ni da wato ma'ana nayi karya sau uku na farko na ce hajara yar uwata ce bayan matata ce sannan kuma gumakan da na sassara na ce babban su ne ya sassara su wacce ce ta uku eh yawa sai na uku da ya ce ni ba ni da lafiya lokacin da za su tafi suka bar shi a gida to kamar dai da ya tabbata a sunna ban san me ubangiji na zai ce min a yau ba thumma bi musa sannan a garzo wajen annabi musa wato bayan an yi wa annabi ibrahim kirari kai ne abul anbiya kai ne baban annabawa kai ne wanda allah ya keɓance shi wato ma'ana wato badaɗanta kai ne khalilur rahman amma daga ƙarshe ya gaya wa mutane wannan sai a to wajen annabi musa ya musa ka nemi mana ceto kai allah ya keɓance ka da yin magana kai da shi kai tsaye ba tare da ta hanyar mala'ika ba annabi musa ya ce ani da na kashe rai ban san me Allah zai ce min yau ba thumma bi isa kamar idan ka koma ruwayar manzon Allah bai ta'adilin me annabi isa alaihi salatu wassalam ya ba da amsa ba aka ce ya isa kai ne Allah ya sa kai ne ruhullah wato rai wanda Allah ya halicce shi ba tare da wato uba ba da sauran kirari da za a yi wa annabi isa alaihi salatu wassalam sai ya ce a ni da mabiyana suka ce ni Allah ne an gane ko fa kulluhum ya'taziruna kowa idan an zo sai ya kawo uzuri hatta yantahu ila rasulillah har kuma a zo wajen mai al'amarin fa qalu qalu suka ce fa hadha yadullu ala anna al-istighathata bi ghairi Allah laysat shirkan suka ce to ai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana mana a wannan hadisi dukkan waɗannan mutane sun je neman agaji a wajen waɗannan annabawa ashe ka nemi agaji a wajen wani ba shirka ba ne in ka zo tuntube za ka fara ka ce ya shehuwa ne har ma a ce ka zo da kanka wani lokacin sukan faɗi wannan to su suna ga wannan zai iya zama dalili ya zama ba shirka ba ne wal jawabu mala ce amsa akan wannan an na subhana man taba ala qulubi a'da'ihi Sarki ya tabbatar ma Allah abin mamaki Allah maɗaukakin sarki ya toshe zukatan maƙiyansa ba sa gane gaskiya fa innal listigathata bil makhluqi fima yaqdiru alaihi la nunkiruha neman agaji a wajen ɗan uwanka halitta ga abin da zai iya maka wannan ahlus sunna ba sa inkarin wannan in je wajen malam zakariya ce da Allah a taimaka min da kwanan masara biyu ko mota ta ta ki tashin ce da Allah a zo a tura mun duk wannan za a iya ko ba haka bane kuma waɗannan abubuwa da aka nema wajen waɗannan annabawa duk kowanne Allah ya kaddara masa zai iya yi amma kana jin akwai wani juyi da za a yi wani annabi ya iya bewa wani ɗa ko ya bewa wani lafiya ko ya wani arziki ko ya talauta wani akwai wani annabi da yake da wannan iko babu haƙƙin Allah ne shi kadai kenan ahalu suna suna magana akan neman agaji ga abin da yake haƙƙin Allah ne to a kansa muke magana in an yi haka an yi shirka amma abin da ɗan adam zai iya taimaka maka wannan babu laifi kama kala Allah ta'ala fi kissati Musa kama yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dangane da annabi Musa fastaghathahu allazi min shi'atihi daga cikin kabilar bani Isra'ila ka san wato sai da ya kai su kiftawa saboda mulkin fir'auna kwace ma suke yi a masar idan ba da ya ga wani abu a wajen wato ba yahude sai ya kwace an gane ko kamar da su ma daga baya yahudawan da Allah ya ɗaukaka su suka kauce kan hanyar addini mai suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil da haka ba yahude yanzu a duniya zai iya cin dukiyar kowa shi ya halatta ba wani shamaki komai zai iya yi daga dan sun ki yadda da umarnin majalisar ɗinkin duniya wannan ba mu yi mamaki ba duk wanda ya bibi alkur'ani da hadisi ya san daman aikin su ne to lokacin da wani bakibde zai kwace wa wani bani isra'ila kayansa sai wannan bani isra'ila ɗin sai nemi taimako ya nemi agajin annabi musa a nan cewa annabi musa ya zo ya ce ban masa ba shi kayansa ko ya kwace kayan ya bewa mai kaya kayansa zai iya yin haka ko ba zai iya ba ya kamata kaga kalmar istigasa ma Allah ya amfani da ita anan alallazi min aduwihi daga wanda wato makiyinsa ne wato ma'ana maƙiyin annabi Musa ne ko maƙiyin wannan ne dan baya kan hanya annabi Musa ya ce ba shi kayansa ya ƙi ƙarshe dai annabi Musa ya ɗan dungure shi sai ya faɗi ya mutu wa kama yastaghithul insanu bi ashabihi fil harb kamar yadda mutum zai iya neman agajin abokansa a wajen yaƙi a gairihi ko wani yaƙi fi shiya'a. a cikin abubuwa ya kadiru alaiha al makhluku ga shi abinda shi dan uwanka abokin halitta yana da ikon zai iya taimaka maka wa nahnu ankar istighathatal ibada mu ahli sunna muna inkarin neman agaji na ibada allati yaf'alunaha inda quburil anbiya' auliya yayin da suke wato ma'ana aikatawa a kaburburan waliyai kamar yadda na gaya muku mutumin da ya gaya min amintacce ne ya ce ya je ya ga me ake yi wallahi ya ga wani ya sa kabari a gaba yana gaya wa na cikin kabarin wato ma'ana yana kiransa waliwa ne kasuwa fa ta tsaya muna cikin kakanuka yi ya kamata wato ma'ana halin da muke ciki a warware mana shi yanzu ba a kasuwa ta tsaya yanzu duk duniya wa isa warware kasuwa an ba Allah ba an shiga tsanani a madina kamar yadda hadisi ya tabbata aka shiga matsala sahabbai suka zo ya rasulallah a sa mana control farashi control price ake cewa ko control wato a rage wato a daidaita farashi sai manzon Allah ya ce a ai Allah shine mai ɗaga farashin kaya shine kuma mai saukewa ni ina fatan ranar alkiyama Allah ya tashe mu babu wani daga cikinku da yake neman sa a wajena ina fata an gane to amma duba da wannan kuma bai kamata wani malami yanzu ya ce kamar da muhakkikuna daga cikin malaman sunna da wannan zamanin wato ma'ana a ce to bai halatta kai tsaye gwamnati ta price control ba ya kamata ka kalli 'yan kasuwa a lokacin manzon Allah da wannan lokacin kar ka manta usman ya yi oda yan kasuwa aka yi ta bashi riba aka yi ta bashi riba har na ƙarshe ya zo ana ganin ba wanda zai iya ba da riba sama da wannan ya ce wallahi akwai wanda zai bashi riba sama da wannan abin ya bai wa sahabbai mamaki ya ce gaba ɗaya ya bada kayan arabawa musulmai fi sabilillah to kaga wanda yake da wannan tunani kana ga zai takura ya ƙara farashi tila don wasu su shiga wahala to kaga yanzu al'amarin ba haka yake ba to ya kamata alhukumu ya duru ma al'illa wujudan wa adama idan 'yan kasuwa suna rayuwa irin yadda sahabban manzon Allah suke to bai halatta wata gwamnati ta kayyade farashi ba amma in ba haka ba to lalle babu laifi don gwamnati ta sa ido ko da ba ta kayyade ba to ta sa ido kamar yadda muke ga a kusa kusa gwamnatocin Saudiya suna yi ba wanda zai oda za a sa ido a sa subsidy kuma a ga lalle ya sai da shi haka to wannan babu laifi ya kamata mu fahimci wannan to kaga mutumin da zai je sa kabarin wani wali ko da waliyin yana da rai yana neman wato abin da Allah ne kadai yake yi to wannan akan abin da muke magana akai aw fi ghaibatihim fil ashiya ko kuma a lokacin suna rai suna da rai amma ba sa nan cikin abubuwan da Allah ti la yaqdiru alaiha illa Allah ba wanda ya isa ya maka sai Allah warware matsalar kasuwa ba da 'ya'ya ba da lafiya ba da arziki wato yayin da musiba ta samu kamar ta haɗarin mota mota su tiyari ya kwace to banda Allah ba wanda isa ya kare ka daga wannan ko da shi waliyin yana nan da rai in ma yana cikin mota shi ma ba shi da tabbas duk suna cewa akwai lokacin da an tafi ma a cikin jirgi mai ya ƙare jirgin sama fa kuma yana cike ce to ya karawa wa jirgin mai Allah ya tsare mu a mala ya sa lamba ta ɗaya ƙauluhu wala a nita ta ɗaya ce Wala hum shubu ولهم شبهة أخرى يعني أن في الاستغاثة بغير الله Laisat shirkan masu cewa wai neman agaji ga wani Allah ga abin da wani Allah ba shi da iko sai Allah shi shi kadai suna cewa wannan ba shirka ba ce. wa qad an anha jawabai ne malam ya bada amsaushi guda biyu al-awwal anna hadhihi anna hadhihi istighathata bi makhluqin fima yaqdiru alai neman agaji ga wani mutum ga abin da yake da iko a kansa wa hadha la yunkiru la yunkaru wannan ba a inkari لقوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوخزه موسى sai annabi Musa ya ɗan dungure shi faƙaza alaihi sai faɗi ya rasu aljawabu sani annan nasa lam yastagisu bi ha'ula'il anbiya'il kiram kuma su wa'annan ba su wannan agaji ga wa'annan annabawan Allah masu girma li yazulu shidda cewar ku yaye mana halin da muke ciki kowa me ake cewa su yi su je su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wato ma'ana ya hukunci tsakanin bayi walakinnahum yastashfa'una bihim inda Allah suna neman Allah ya cece su ya ba da cecensu ga wa'annan annabawa ne azza wa jalla li yazila hadhihi shidda domin wannan tsanani da suke ciki Allah ya kawar da ita wa hunaka farqun baina Yastagisu yastaghithu bil makhluq li yakshifa anhu wato darara wasu'a hakika anan akwai bambanci tsakanin wanda yake neman agaji ga wani abin halitta ko da annabawa ne ko da manzanni ne ko da mala'iku ne ko da waliyai ne da salihan bayi cewa su yaye musu wata cuta ko wani mummunan abu wa man yastashfa'u bil makhluqi ila Allah ga wanda yake neman wani abin halitta ya je ya nema masa ceto a wurin Allah li yazila anhu zalika domin ya kawar masa abin da yake ciki kamar yadda aka yi fari a madina wani sahabi ya zo ya nemi manzan Allah ya roki Allah ya kawo ruwa kaga tsanani ake ciki manzan Allah ya roki Allah kuma nan take ruwan ya sauka idza sabata zalika yayin da haka ya tabbata fastighasatuhum bil anbiya yawm al qiyamah neman agajin da mutane suke yi da annabawa ranar tashin alkiyama ko kuma neman cetonsu ga annabawa ranar tashin alkiyama na minhum suna nufi ne dangane da su annabawa an yad'ullaha an yuhasiban nasa su roƙa musu Allah yi wa mutane hisabi an shiga wani matsatsi wanda yake ganin wanda zai shiga wuta shi a ganin sama a wannan lokacin zaman wutar ya fi wannan tsayuwar wahala Allah ya tsare mu hatta yastariha ahadul janna min kurbil mawqifi har ‘yan aljanna wanda suka cancanci shiga aljanna Allah ya sanya mu daga cikinsu su huta daga baƙin cikin filin alkiyama wa ja ja'izun fi duniya wal irin wannan neman agaji ya halatta a duniya ya halatta a lahira wa zalika an ati inda rajulin salihin shine mutum ya je wajen wani mutumin kirki hayyun hayyin rayayye yujalisuka wanda yake zama tare da kai wa yasma'u kalamika wa yake sauraron maganarka fataqulu lahu yana zama da kai yana sauraron maganarka fataqulu lahu ud'u Allah sai ka ce ne? a roƙa min Allah dangane da bukata ta kaza كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته كما يد صحابا من ذن الله لوكتين ينا رأي sukan je su tambi su roƙe shi ya musu addu'a suna tambaya sai ya roƙa musu Allah wa amma da mautihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bayan manzon Allah ya bar duniya fa wa kalla a'a annahum sa'aluhu zalika inda kabarihi ba sa zuwa wajen kabarinsa su roke shi wannan abin ba sa zuwa ko ba ruwa su ce ya rasulullahi a roka mana Allah ya mana ruwa bayan manzon Allah yana kwance a kabarinsa sahabbai ba sa yi Karshe da manzon Allah ya bar duniya mai sahabbai suke yi sai suka koma wajen baffansa Abbasu tunda shine mafi kusanci da manzon Allah domin manzon Allah yana girmama shi kawunsa ne ya girma manzon Allah da shekara biyu gashi kanin mahaifinsa ne amma ya girme shi ne da shekara biyu to amma duk da haka kaga mu a yanayin mu ma kusan bai kai girman wa da kani ba ko dan mu nan sai a ce shekara uku to amma da shekara biyun dai wasu yana kaiwa girman wa da kani din to shine sai sai a kirawo Abbas ya zo masallaci ya daga hannu ya addu'a duk da cewa a cikin sahabbai a kowanne fi Abbas din falala ko babu tunda a lokacin Usmani yana nan Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu yana nan da wasu daga cikin sahabbai wanda falalar da manzon Allah ya bayani ya faɗa a kansu ya nuna ta fita Abbas amma Umar ya yi amfani da kusancinsa da girmamawa da manzon Allah yake masa bal ankara sadafu salihu magabatanmu na kwarai sun yi inkari alaman ƙasa da du'a Allah ga wanda yake nufin roƙon Allah inda ƙabarihi ba zai roƙi Allah ba sai ya je daidai kabarin manzon Allah ya addu'a magabata sun hana wannan fa kaifa bi du'a'ihi nafsihi to in dai ka sa kabarin manzon Allah ka roƙi Allah wata bukata ta ka magabata sun hana kamar da ya tabbata Imam Malik yakan yi haka idan ka zo ziyarar kabarin Annabi bayan ka yi ta sunna in yaga zaka sa kabarin gaba kai addu'a sai ma tsawa ya ce kalla alkibla kai addu'a to ta yaya za su zo bayan manzon Allah ya bar duniya su wato ma'ana su ce musu addu'a ko wato ma'ana Allah ya roƙa musu Allah dangane da kaza da kaza qauluhu Iza sabata zalika fastighasatuhum bil anbiya ila. hadha huwa al jawab wannan shine amsa ta biyu wa huwa an nastighasatuhum bil anbiya min babi talabi du'aihim ila Allah neman agajin muminai ga annabawa a farfajiyar alkiyama yana cikin babin neman addu'ar su su roƙa musu Allah azza wa jalla an yuri khalqu min hadha al mawqifi domin mutane su huta daga wannan tsayuwa mafi firgici yawman yaj'alul wildana shiban ranar da jinjiri zai farfura jinjiri fa saboda firgita da tsorata shi yasa za a ga mutum ka gan shi wato ma'ana gemun safari in dai ba baki yake shafa ba ba shi mulki ko wani shugabanci yanzu a ga yayi furfuri da furfura saboda matsaloli da nauye nauye shi yasa manzon Allah yake cewa shayyabatni hudu wa akhwatuha wannan furfurar da kuke gani guda goma sha bakwai suratu hud da yan uwanta ne suka sani ne furfura saboda nauye nauyen hukunce hukuncen da suke dauke da shi da dokoki na Allah da wannan surori suke ɗauke da shi shi ya yasa hannu furfura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko ranar da Allah yake cewa wato ma'ana wata za'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan ma'abociyar ciki a wannan rana ko nan ya shiga sai ta haihu saboda tsoro wataran nasa sukara wa mahun bi sukara walakin na azaballahi shadid za a ga wato mutane cikin maye Allah ya ce ba su giya ba ko wani abin maye tsananin azabar Allah ce mai girma ta wannan yini walaisa du'a Allahum. ba suna roƙon annabawan ba ne halin da muke ciki ku yaye mana a'a ku roƙa mana Allah ya yaye mana su ku annabawa su suka fi kowa kusa da Allah su ne zaɓaɓɓun Allah khiyaratu khalqillah zaɓaɓɓu a cikin halittar Allah sai dai kuma shi ita annabta ba yawan ibadarka ne zai sa Allah ya baka annabta ba a zabi ne na Allah duk annabin da Allah ya zaba wai a cikin al'ummarsa ba za ka samu wato hanya ba wata hanya take da shi na samu ba da mutum zai bi in ya ji za a aiko annabi ya ta yi Allah ya zaɓe shi a zabi ne na Allah wanda ya so ya ga dama yake zaba cikin bayansa an gane ko bal talaba du'a'ahum li rabbihim azza wa jalla sun nemi addu'a su ne ga ubangijinmu mabuwayin sarki da ɗaukaka wa hadha amrun ja'izun wannan abu ne wanda ya halatta kama anna sahabata radiyallahu anhum ajma'ina yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yad'u Allah lahum suna roƙon suna tambayar manzon Allah ya roƙa musu Allah fa fi sahihaini min hadisi anasin ya zo cikin bukhari da muslim daga hadisin anas ɗan malik radiyallahu anhu anna rajulan dakhala masjida wani sahabi ya shiga masallaci yawmal jumu'ati ranar juma'a wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakhutubu alhalin manzon Allah yana huduba faqala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah halakatil amwali wanqata'ati subul hanyoyi dukiya ta hallaka hanyoyin safara duk sun yanke ina fata an gane to wannan yake nuna ilimi sai an koma wajen malamai kaga wannan jumla din nan guda biyu halakatul amwal jumla ce mufida wanqata'atis subulu ita ma jumla ce mufida kowacensu ta tarakkabu min ne. to amma idan ba wajen malamai ka koma na sunna ba don ka iya larabci ba za ka fahimci me wannan sahabi yake nufi ba duk magana fa akan raƙumi ake yi akan raƙuma ake yi wato halakul amwal da inqita'u subul duk ana magana ne akan raƙuma rashin ruwa ya hana samar da ciyayi rashin ciyayi ya sa raƙuma sun yi rauni duk wata wato ma'ana kai kawo ta harka kasuwanci ta tsaya kaga wannan zai sabbaba wato ma'ana dukiyoyi su lalace ma'ana su raƙuman halakatil amwal ana nufin raƙuman duk sun rame shine ma'anar halakatil amwal ai zahalu duk sun rame wan qata'atu subul bisa wannan ramewar ba sa iya yin safara bisa sababin wannan ramewar ba sa iya kai kawo na ƙasashe wajen kai kayayyaki ya kamata mutum ya sa alama yana da muhimmanci. fad'ullaha yugisuna ka roƙa mana Allah ya shayar da mu kaga bai ce fad'ullaha yumtiruna ba ko akwai bambanci a tsakanin almataru da algaisu ko yawwa domin shi almatar ayya ta tafka ruwan kuma amfani bai yi ba amma kalmar algaisu ruwa wanda yake kunshe da samar da amfanin da ake bukata shine bambanci tsakanin almataru da algaisu domin yana kunsar agaji agaji ba ruwan ba ruwa na agaji farafa annabiyu sallallahu alaihi wasallam nan take sai manzon Allah ya ɗaga hannayensa masu albarka ya daihi walam ya kulfa a gisina ya rasulallah barakallahu fiku bai ce ka agaza mana ba ya manzon Allah fadu'ullaha an yugisana bai ce ya rasulallah kai mana ruwa ba ai da wani yana ruwa da tura yanzu suna idan an daina fari a duniya ina fata an gane kaga bai ce ya rasulallah ka yi mana ruwa tare da cewa akwai waliyan da ana cewa suna yin ruwa wal iyazu billah bal qala fad'u yugisuna sai ce ka roƙa mana Allah ya shayar da mu farafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadaihi sai manzo Allah ya daga hannayensa masu albarka wa qala Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna salasa marratin Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu har sau uku fa ansha Allah subhanahu wa ta'ala sahabatan kaga sai ce fa ansha